Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. a jiya asabar shugaba donald trump ya cicciki alkalin babban kotun nan da ya dakatar da umarnin da ya bayar na dakatar da wasu 'yan kasashe bakwai waɗanda yawancinsu na musulmai ne shigowa amurka yana cewa wannan zai sa da yawan mutanen da ba su dace ba su samu damar shigo mana cikin ƙasa wannan kalamai dai na trump kowa ya san cewa da alkali james robert yake yi dan shekaru 69 wanda tsohon alkali ne da ke arewa maso yammacin washington kuma sananne ne akan ra'ayin riƙau robert dai ya zama babban alkalin babban kotu ne tun a cikin shekarar 2014 zamanin mulkin shugaba george w bush a cikin shafinsa na twitter trump ya ce ina kasar mu ta dosa tun da ko yanzu wani alkali na iya dakatar da umarnin hana wasu shigowa kasar saboda dalilin tsaro wannan na iya sawa wasu masu mummunar manufa su shigo cikin kasar kenan trump ya bayyana wannan matakin na alkalin robert a matsayin abin takaici kuma ya alkawarin sai ya tabbatar bai nasara ba sai dai kuma sanarwar da ta fito daga fadar white house da yammacin jiya wato ranar juma'a ta ce ma'aikatar shari'a za a tabbatar ta gaggauta ganin an dakatar da wannan mummunar umarnin wannan alkali ta hanyar ɗaukar kara sai kuma jim kaɗan da fidda wannan sanarwa sai ga wata sanarwa irinta amma aka cire kalmar mummuna da yammacin jiya ma'aikatar shari'a ta ce ta shigar da ɗaukar kara sai dai jim kaɗan da ba da wannan umarnin alkalin jami'an shige da fice da na kwastam su ka masu takardar izinin shigowa amurka suka shigo ba da wata tsangwama ba gwamnatin shugaba donald trump ta ce shugaban ya samu tattaunawa mai ma'ana da shugaban kasar ukraine petro poroshenko kuma cikin abubuwan da suka tattauna sun hada da batun rikicinsu da rasha a cikin sanarwar da fadar white house ta fitar an ambato shugaba trump na cewa za mu yi aiki kafada da kafada da kasar ukraine da ma ita rashan domin ganin ƙasashen biyu sun cimma maslaha a akan rikicinsu na bakin iyaka haka kuma sanarwar ta ce shugabannin sun taɓo batun lokacin da za su gana na garin da garin tattaunawar trump da poroshenko na farko shine a lokacin da ake tsakiyar fada a gabashin kasar ta ukraine tsakanin sojojin na ukraine da 'yan tawayen da rashi ke marawa baya kuma a lokacin an kashe mutane da dama fiye da waɗanda ba a taɓa ganin irinsa ba a cikin shekarar 2015 poroshenko ya ce wannan wani babban dalili ne da zai sa a ce kasashen yammacin duniya sun ci gaba da kakabawa kasar ta rasha takunkumi domin wannan abin ashen da ta aiwatar kan a ukraine din sai dai trump ya sake nanatawa cewa zai kara karfa dangantaka da rasha da amurka wanda kuma hakan ya kawo daidaito tsakanin ta da ukraine ko da ko ta kama ne amurka ta rage wasu takunkumen da aka azawa rasha din trump wanda yanzu haka yake hutun karshen mako a gabar teku a florida ya tattauna ta wayan tarho da prime minister italia paolo gentiloni kuma wasu daga cikin batutuwan da shugabannin suka tattauna a kai sun hada da inganta matakan tsaro da kuma yaƙi ta'addanci a faɗin duniya kamar yadda sanarwar da ta fito daga fadar white house ke cewa yanzu haka an sake wurin da za a gudanar da zaben shugaban kasar somali wanda ake sa ran gudanarwa a sati mai zuwa daga makarantar horas da jami'an 'yan sanda zuwa tashan jirgin saman kasar da ke magadishu an ce an yi haka ne ku saboda matakan tsaro da kuma hasashen irin wainar da cin hanci da rashawa ka iya takawa lokacin zaben idan aka gudanar da shi a wannan wurin da aka tsara da farko wasu majiyoyi masu tushe ne daga bangaren 'yan takara suka sanar da sashen somalia na nan murya amurka wannan batu jiya asabar suka ce yunkurin haka ya biyo bayan 18 daga cikin 'yan takarar shugaban kasa su 24 ne da suka rubuta wa hukumar zaɓe cewa suna ɗari-ɗari da matakan tsaro da kuma cin hanci da rashawa na iya kawo wa zaɓen cikas 'yan majalisun tarayya biyu da adadin su yake 329 su ne za su jefa kuri'ar zaɓen shugaban ƙasar a ranar laraba mai zuwa idan allah ya kai mu kuma wajibi ne idan ɗan takara na so ya lashe zaben tashin farko to sai ya samu kashi biyu bisa uku kenan ya ci ba da kace na ce ba abinda ko masu kula da harkokin zaben kasar ke cewa kamar da wuya abdulrahman abdulshakur wasu ɗaya daga cikin 'yan takaran ya shaida wa murya amurka cewa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka sa hannu cikin neman a yi sauyi na wurin gudanar da wannan zaben wasu ya ce da yawan 'yan takaran sun yi ƙasa a gwiwa ne sa'ilin da kwamandan rundunar 'yan sandan ƙasar ya fito fili yana nuna goyon bayansa ga shugaba mai ci hassan sheikh mahmud wasu ya ce ana iya ɗauke hasken wutar lantarki lokacin da ake tsakiyar gudanar da zaben kuma ba san su wane ne za su tsaya bakin kofar inda za a gudanar da zaben ba ya ce kai wurin san bai dace da zaɓe ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ɗaya daga cikin manya-manyan kwamandojin sojojin juyin juhali na ƙasar iran ya ce ƙasar za ta gudanar da atisayenta na makami mai linzami a jiya asabar wannan ko yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da gwamnatin shugaba donald trump ta sake wa gwamnatin ta ƙasar iran takunkumi domin gwajin da ta yi na makami mai linzami a cikin satin da ta shige gidan talabijin na ƙasar na iran ya rawaito cewa ba shakka sojojin kwandon bala na sama suna gudanar da atisayen kare kai a jiya asabar wanda suka fara ciki har da gwajin makami mai linzami da na'urar hangen nesa mai nisan kilomita 35,000 a arewacin gundumar saman sai dai har yau gidan talabijin din ya ce mataimakin shugaban kasar na iran ishak jangahiri ya sa kafa ya tafali da sukan da kasar amurka ta yi wa kasar yana cewa mutanen kasar iran ba su ɗauki maganar amurka da wani muhimmanci ba sakataren tsaron amurka da james martins ya kira ya kira iran da ƙasa ɗaya tilo mai ɗaukan ɗawainiyar ayyukan ta'addanci a duk faɗin duniya sakataren ya faɗi haka ne salin da ya kai ziyara a tokyo ranar juma'a matis ya ce ba mamaki amurka ta samar da sojojin amurka a yankin gabas ta tsakiya a daidai wannan lokacin domin mayar iran da martani akan wannan abin da ya kira tsageranci sakamakon zanga-zanga da dubban mutane suka yi a kasar romania prime Minister kasar ya bukaci a sake duba dokan nan da ke nasaba da takawa jami'an gwamnati birki idan bukatar hakan ta taso musamman kan abin da ke da nasaba da cin hanci da rashawa ya ce yau lahadi majalisar gudanarwar kasar za ta gudanar da taron gaggawa domin duba wannan batu in ji soren grindenau salin da yake magana a gidan talabijin na ƙasa jiya asabar yana cewa ba na fatan na raba ƙasar romania gida biyu balle ma ba ta rabuwa wannan shawarar dai ta biyo bayan zanga zangan da 'yan ƙasar suka yi ne wanda rabon da ga irinsa tun zamanin mulkin shugaban wanda aka kira mulkin kama karya na nicole seseu a shekarar 1989 mutane sama da 140 ne suka fito wurin zanga-zangar bayan da aka bayyana wannan dokar ranar larabar ta gabata abinda farko firaministan ya ce ba zai sake yi wa dokan kwaskwarima ba ɗaya daga cikin masu sukan wannan dokar shine levi dragney wanda shi ma yana fuskantar tuhumar laifin cin hanci da rashawa amma ya shaidawa masu zanga-zanga cewa ba za su bar wannan zanga-zangan ba har sai an mata wannan ba har sai an mata gyaran huska ta yadda za ta bai waɗanda suka aikata laifin cin hanci da rashawa su tafi haka nan ba tare da hukunci ba da farko dai an samar da dokar da ta ce ne muddin jami'in gwamnati da ba ya wawure abin da ya kai dala amurka 47,800 ba ne yana iya tsira abin da masu zanga-zangan suka ce wannan bai dace ba a cikin sanarwar haɗin gwiwa a farkon wannan sati da kasashen amurka germany canada finland netherlands da faransa suka fita sun soki lamirin gwamnatin kasar ta romania akan rawar da take takawa wajen yin sakwasakwa sakwa da yaƙi da cin hanci da rashawa har na tsawon shekaru goma da suka gabata rahotanni sun bayyana cewa an kwaye tsawon makonni uku kenan jere ana ta zanga-zanga a amurka da ma sassan duniya akan manufofin gwamnatin donald trump ko a ranar juma'an da ta gabata sai da wani babban alkali a nan amurka ya dakatar da umarnin da shugaba trump ya sa wa hannu a ranar 27 ga watan jiya wanda ya dakatar da wasu kasashe bakwai shigowa amurka duk da wannan matakin da wannan alkalin ya dauka kawo yanzu rahotanni sun tabbatar cewa har yanzu ana ci gaba da zanga-zangar nuna kyamar gwamnatin ta donald trump a wasu sassan duniya misali a jiya asabar a london sai da jama'a suka yi da fifi a wajen harabar ofishin jakadancin amurka da ke london din suna waka suna sukan lamirin gwamnatin donald trump masu adawa da waɗanda ke nuna kyamar su ne ga wariyar launin fata da bambancin addini suka shirya wannan zanga-zanga inda suke allah dare da wannan umarnin na shugaba trump da da sukan prime minister theresa may na ɗaukar tsawon lokaci kafin ta fito fili da soki manufar gwamnatin ta donald trump labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar A cikin shirin namu yau za mu kawo muku ƙarshen tattaunawa wadda Nasir Adamu hikaya ne da mai magana da yawan hukumar zaben Najeriya wato Nick Dazan. Hawa kuma idan masu aure na biye da mu a cikin shirye-shiryen da muka kawo muku wani lokaci can baya mun kawo muku irin wainar da aka toya game da maimaita sake zaben 'yan majalisar jihar Rivers domin ko a wannan zaben an yi abubuwa da dama. a kan wannan ne Nasir ya tambayi Nick Dazan din shin batun ashen da wasu suka yi da na yabo kama daga jami'an hukumar zaɓe da ma sauran jami'an tsaro da ma waɗanda suka taka rawa a zaben na jihar Rivers sun tafi a haka kenan ba wani hukunci da za a yi musu? Eh to kullum muna faɗi a kan komai fa a hukumar zaɓe ta soya inda aka yi daidai za a yaba maka inda kuma ba kai abin a sha tabbas za a ladabtar da kai kuma ba tun ba yau ba ana wannan kuma a karkashin jagorancin professor mahmud yakubu na so in tabbatar maka da cewar kwamiti da muka kafa mai tsanani kuma mai muhimmanci wanda eh, kwamishina ne na tarayya yake jagora wanda huruminta ne ta bincika abin da ya faru a jihar rivers kuma ta tabbatar da cewar wanda suka taka rawan gani a yaba musu wanda kuma suka ba mu kunya kunyata hukumar zaɓe da kasar nan a ladabtar da su idan allah yadda wannan kwamiti za ta bi ka rufotunta shi mai girma profeso mahmud ah, yakubu shugaban e anec nan kuma a bangaren wato polisawa uh, eh, inspector general na, na police shi ma ya kafa kwamiti na musamman a je a bincika abun da ya faru a rivers kuma wannan kwamiti wanda assistant police commissioner makaddashin commissioner na 'yan sanda dan okoro ke shugabanci sun ziyarce mu a harabar mu inec mun karɓe su da hannu biyu kuma mun shaida musu za mu yi aiki tare da su duk wani tambayoyi da za su yi muna shirye mu ansa in kuma suna son ma wani jami'in mu ne ya ansa wani tambaya za mu miƙa shi su tunkare shi to saboda haka ba wani ɓoye-ɓoye duk inda aka samu gazawa a ɓangaren mu za a ɗauki matakai a ladabtar da duk wanda suka kawo wannan gazawa sa'annan wanda suka abun yabawa za a yaba musu allah misali akwai jami'inmu wanda aka ji mishi rauni gashi nan jina-jina amma duk da aka sai da yi na ce aka gama aikin nan aka kiɗaya kur'un da aka kada sa'an nan ya yadda aka ɗauke shi aka kai shi asibiti to wannan kaga ya taka rawan gani kuma ita taukubar zaɓe tun ma kamun ta kafa wannan kwamiti ta lura da wannan taka rawa da ya yi kuma ta yaba mishi to irin wa'innan za mu jinjina musu amma waɗanda suka kunyata mu insha Allah hukumar zaɓe ba za ta huta ba sai ta ladabtar da su saboda nan gaba muna so mu rika ingantar da zaɓuɓɓuka kuma yana za a ingantar da zaɓuɓɓuka shine in ana abin da ya kamata ana bin ka'idodin zaɓe amma in ana saba musu ana karya su ana abin da ba daidai ba to kaga shine sai kawo gazawa a zo ana cewa hukumar zaɓe ah, ta yi abin da ba daidai ba wannan ya nuna kuma da baya ga matakin da rundunar 'yan sanda ta ɗauka wajen koren shida daga cikin jami'anta waɗanda ta zarga da cewa suna cikin kwamfar motocin gwamna nelson wuke sun harba bindigogi suka hana kaiwa ƙuri'u wata cibiya ba marawa dai don ba mu san dalilin koren wa'innan ɗin ba amma kamar marawa na bincike da aka kafa muna ba su goyon baya ɗari bisa ɗari saboda mu ma muna so su taimaka mana bisa ga irin kwarewansu wajen bincika abin da ya faru a can kuma saboda haka shi ya sa ranar da suka ziyarce mu shi shugaban INEC mai girma professor mahmud yakubu ya gayyaci 'yan wannan kwamiti namu na INEC wanda su ma hakinsu ne su bincika abin da ya faru su kasance a wannan ganawa da muka yi da 'yan kwamitin bincikawa na shi inspector general na police kuna kuka da cewa ko wasu 'yan sanda da ba sa ba ku goyon baya a yayin da kuke gudanar da aikin zaɓe eh to wani lokaci ana samun haka amma galibi yawanci suna ba mu kyakkyawan goyon baya kuma wannan aikin tabbas ba zai yiwu ba idan ba an sami cikakken goyon bayan jami'an tsaro ba abin da ya faru musamman a jihohin kogi da bayelsa da, da rivers ya fi ma misalin yaki saboda mu a yaki bangare ɗaya za ta je a shirye da makamai mu haka muka je safai ba mu da komai amma su a wancan bangare na tsagiru ai sun zo da bindigogi wanda ma in ka duba ya fi ma na jami'an tsaro kuma suka hana mu yin aikinmu to ni a fahimta na in ana samun irin wannan dole sai an samu kariyan jami'an tsaro me ra'ayinku sakamakon zaben nan na yankin da aka yanka dan sandan na raka share da kansa duk da wannan kun tabbatar cewa wannan sakamakon ba a murɗe shi ba eh to muna kan bincikawa amma abin da zan ce shine abin bakin ciki ne abin da ya faru muna alhini kuma kawo yanzu da muke maka magana mun je jihar naja mun je wajen iyalin wannan fitaccen dan sanda da aka kashe mu musu ta'aziya. Haka kuma duk da yake Dr. Abati Bako masani harkokin demokradiyya ya yaba da yunkurin da hukumar zaɓe ke yi musamman akan wannan taro da za ta yi domin sake duba harkokin zaɓe a Najeriya. Dr. Abati ya ce, har yau ga wani hanzari ba gudu ba. Akwai magana ta jajircewa, akwai kuma magana ta bincike da tunani mai zurfi da amfani da ilimi mai zurfi da ya kamata a ce hukumomin zaɓe suna yi a ƙasar nan maganar yanzu kamar yin amfani da kadrida da ake yi na eh, a duniya musamman a ƙasashe masu tasowa a demokuraɗiyya ko kuma a manyan ƙasashe da ake amfani da su ai har yanzu an ma ci gaba an wuce irin ƙasashe irin su australia su finland da ƙasashen da suke arewacin turai nan da wanda suka ci gaba yanzu ma tsarin da suke su fito da shi da tunanin da suke so da su fito da shi shine su fito da yadda kowane ɗan ƙasa zai iya yin zaɓe online a cikin kwamfutarsa ko a handset ɗinsa na na waya wanda yake za a zo da wani tsari wanda yake ran da za a yi zaɓe kana kwance a gida ba sai ka fita ka bi layi sun ma fara wannan tunanin to amma mu har yanzu kana maganar katiri da ɗin ma da ake amfani da shi ya zamanto tseren da za a yi zaben ko kuma dab da za a yi zaben za a yi faɗi tashinya za a gyara kaza ya kaza zai zama kaza abu kaza ya lalace abu kaza sai an kawo wannan janareta mm, mm, mm, ba a siyo mai ba su ma'aikatan ai ta kai ruwa rana to wayannan abubuwan su ne suke sa ake ganin cewar ita kanta najeriya babu yin zaɓe mai inganci a cikin ƙasar to saboda haka rashin jajircewa da rashin lissafi mai zurfi akan yadda za a tafi da al'amuran da Allah shi ya hana mu ɗauka cewar an yi zaɓe a Ghana kwanan nan an yi a Banjiu a ƙasar Gambia kenan ko mm. eh ko mm. sannan kuma an yi a Amurka kwanan to kamata a ce suna da kwamitoci su hukumar zaɓe mm. wanda yake duk zaɓen da za a kowace ƙasa a duniya a ƙasa mai tasowa ce a demokuraɗiyya ko a ƙasa wacce ita na yin wato a tafi da mulki irin na demokuraɗiyya ne to sai a je a yi nazarin hanyoyin da suke bi suna yin zaɓuɓɓukansu da yadda suke cimma nasara wato yi shi yin zaɓe ina ɗaya daga cikin shika-shikai da suka zamanto na tsari na demokuraɗiyya wasu masanan ma cewa suke ai zaɓe shi ne demokuraɗiyya wasu kuma su ce a'a ai zaɓe a ƙasashe masu tasowa ba shi ne muhimmin abu a demokuraɗiyya ba saboda yin amfani da makudi da tashin hankali da fashe-fashe da kone-kone da kashe-kashe da sare-sare da amfani da ake da kuɗi da amfani da ake da ma'aikatan zaben da amfani da ake yi da hukumomin tsaro da ma'aikatan tsaro da shauransu a cimma buri na zaɓe wannan shi isa ake cewa a ƙasashe masu tasowa irin su najeriya ba demokuraɗiyya ake ba hayaniya ake yi kawai da shirme To gaskiya ba iyakar tattaunawar kenan ba, sai dai bamu da wadataccen lokaci ne a shiri na gaba. Kun ji wasu batutuwa Dr. Abbati Bakwai Tabo game da zaɓe, da ma abin da yake jin hukumar zaɓe ya kamata ta yi ko ta samar. Haka kuma a cikin shirin mu da suka gabata mun kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan jihar Filato da suka yi ta korafi game da ƙara wa'adin lokacin gudanar da zaɓe a jihar. To wannan karan Zainab Babaji ta samu damar zantawa da Honorable Yusuf Adamu Gaddi, mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar ta Filato, waɗanda su ne suka ƙara wa'adin shugabannin riƙon ƙwarya na ƙananan hukumomin jihar ga kuma hujjojin da ya ce ya sa su ɗaukan wannan mataki. Dalilin da ya sa muka ƙara tsawon lokaci zuwa wata shida wa shugabannin riko na ƙananan hukumomi dalilu ne wadda ba a ɓoye ba kuma mutane ba su fahimta ba ko ita rikon kujeran rikon kanta ita muka kara mata lokaci ba wa'anda suke kan kujeran ba akwai lokacin da muka ba su wata biyu mai girma gwamna ya cire shugaban jos east ai ba mu ki ba domin hujjojin da ya kawo na cire shi daidai ne so a kowane lokaci ko shekara ɗaya aka kara idan shugaban karamar hukuma ya yi abin da bai dace ba za a iya sauwaka mishi aiki ko mu majalisa muna da 'yancin mu yi passing vote of no confidence akan kananan hukumomi amma dalilin ba su da yawa na farko akwai an naɗa hukumar zaɓe na plato bai kai wata ɗaya ba yau da mai girma gwamna ya tura mana sunan kwamishinoni na hukumar zaɓe na jihar plato muka kuma masu screening muka tura mishi ya ransar da su mako ɗaya da ya wuce to idan yi mako ɗaya da ya wuce aka ransar da kwamiti abin kwamishinoni na, wurin zaɓe na plato ba gaskiya ba ne a ce an yi zaɓe gobe ko jibi ko wata ɗaya gwamna ya kawo mana doka na gyara hukuman zaɓe na jihar plateau da kuma doka na gyara kananan hukumomin local government hakki ne a dokan najeriya mu majalisan jiha mu muke da hurumin yin dokoki ma kananan hukumomi so mu da muka zo a wannan majalisa mun samu dokoki guda biyu ne da ake aiki da shi wanda tsohon gwamna abin da ya bari kenan doka na karamar hukuma na alif dubu da uku da kuma na alif dubu biyu da bakwai ba mu san wanne ba ne wanne da an yi haka ɗin don cimma wata buri ne to sai muka ce bari mu haɗa dokokin nan biyu mu mai da su ɗaya mu kuma masu kuskurima domin a samu dokan kananan hukumomi ɗaya. kash honorable ba za mu baka dama ka ci gaba da bayani ba ka ƙara samu na bayani a cikin shirinmu na gaba domin ko lokaci ya ɗaga mana hannu masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu a madin wakilan namu da suka hada nasiru adamayel kaya mahmud ibrahim kwari da kuma zainab babaji da ma waɗanda aka ji muryoyinsu sai salamu abu dan mutanen ghana wanda ya daidaita sautin shirin ni madugon shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman Tafkin Chadi mai faɗin murabba'in kilomita miliyan biyu da dubu ɗari hudu a baya, a 'yan shekarun nan sanu a hankali na samun tasgaro da koma baya, ta da a yanzu bai wuce murabba'in kilomita dubu ɗari uku ba, kuma hakan na damun kasashen yankin kamar yadda ministan albarkatun ruwan najeriya injiniya suleiman hussein adamu ya shaida min kafewar tafkin chadi yana damun kwarai da gaske kuma wannan ya auku ne saboda canjin yanayi na duniya da kuma kwararowar hamada akwai magana cewa tafkin chadi ya kafe kamar fiye da kashi 90 cikin 100 daga yadda yake shekara 40 zuwa 50 da suka wuce to shin yaya girman wannan matsala take ne ga kwararre kan sha'anin tafkin chadi kuma shugaban hukumar raya arewa maso gabashin najeriya wato nizab dr husaini kankana hassan hekta miliyan ɗari biyu to kaga idan ya koma ya tsuke to kusan hekta miliyan ɗari biyu da dubu ɗari ya, zama kenan ba a amfani da shi to kaga ta hanyar noman shinkafa su wani kama kifi kiwo da sauransu duk da baki daya ya samu matsala sannan kuma har yanzu akwai abin da ake cewa underground kufa wato shi kogon ruwan kenan ya riga ya tsotse ya koma ƙasa inda da bohol za ka same shi kamar a mita arba'in yanzu sai ka tafi mita ɗari da hamsin baka samu wannan ruwan ba. tsohon babban sakacin hukumar raya kogin kwara mai ƙasashen afirka tara da masanin fika alhaji baba ba ya yi karin haske kan matsalar tafkin chadin matsalan ya fito ta hanyoyi ne wato don kasan ita tafkin rayuwarta eh, tana dangane da ruwan ruwayen da suke shigowa daga kogi-kogi daga nigeria daga cameroon daga chad daga niger duka to misali da nigeria abinan wato ruwan da ke shiga cikin chad yana da yawa amma yanzu ruwan da ke shiga chad daga nigeria ya koma kawai daya bisa goma ne akwai manya-manyan koguna kamar su chari su logone waɗanda suke fitowa daga chad daga cameroon wanda su ma da suna bawa wannan tafkin ruwa su ma yanzu saboda dam dam da aka yi da wasu abubuwa haka dai da kuma dai yanin canjin eh, climate da ake faɗa shi ma ya ragu da duk dai abubuwan da ake samu mutane wajen kuma miliyan uku ko wani abu suke rayuwarsu ya dangana da ruwan da ke wannan tafkin sai zamana babu yanzu gaba ɗaya ya katse da yake jaddada matsayin na alhaji baba ba shugaban hukumar raya arewa maso gabashin najeriya wato nizab Dr. Hussaini Hassan ya yi bayanin alakar kogunan Najeriya da na tafkin Chadi. Su koguna na Najeriya shi riba jama'are daga Dalima riba ya sauko, Dalima riba kuma daga daga Jos Plateau ya sauko. Akwai tilden Fulani da zartima hil a kasar bauchi su suka gangaro suka haɗu a garin da ake cewa shagari inda aka yi ne za a yi kafin zaki dam a wurin ne suka haɗu da haɗe jariba. to daga nan ne suka kwararo suka gangaro tukuna sai da suka zo mahaɗar karage da na confluence a bada local gammal shi ne suka haɗu suka zama riba suka gangara suka tafi caɗi ba ƙaramin taimakawa suke ba amma a yanzu su kansu suna da matsaloli da dama kamar na ciyawar kacalla shi kuma magudanar ruwan kansa ya cike da ƙasa sannan kuma waɗansu manoma masu ƙarfi sun ɗan karkata gudun wannan ruwan zuwa gonakinsu. Ministan ruwan Najeriya, injiniya Suleiman Hussein Adamu ya ce suna kan bincike mataki na biyu kuma tuni ƙasar China ta ce za ta tallafa. Mun samu wasu ƙasashe na duniya kamar ƙasar China, to kuma ka yanzu China a duniya ita ce ta ɗaya waje irin wannan aikin saboda akwai arewacin china kamar suna da suma kamar sahara suke da ba suna da karancin ruwa to akwai kudirin da shirin da suka yi ah, suna jan ruwa daga kudu zuwa arewa kuma wajen kilo dubu biyu da wani abu to wannan kamfanin da suka tsara wannan su ne suka suka ce to za su iya taimaka mana yanzu dai abin jira a gani shine yadda za a gudanar da wannan aiki duba da yadda matsalar tsaro ta dabaibe kasashen na yankin tafkin chadi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To a takaicen a jiya Asabar shugaba Donald Trump ya caccaki alkalin babban kotu nan da ya dakatar da umarnin da ya bayar na dakatar da wasu 'yan kasashe bakwai waɗanda su na musulmai ne shigowa Amurka yana cewa wannan zai sa da yawan mutanen da ba su dace ba su samu damar shigowa wannan ƙasar tamu. wannan kalamai dai na trump kowa ya san cewa da alkali james robert yake yi dan shekaru 69 wanda tsohon alkali ne da ke arewa maso yammacin washington kuma sanannen ne a kan ra'ayin 'yan mazan jiya robert ya zama babban alkali ne a babban kotu tun a cikin shekarar 2004 zamanin mulkin shugaba george w bush gwamnatin shugaba donald trump ta ce shugaban ya samu tattaunawa mai ma'ana da shugaban kasar ukraine petro poroshenko kuma cikin abubuwan da suka tattauna sun hada da batun rikicin kasar ta wato ukraine da rasha a cikin sanarwar da fadar white house ta fitar ta ambato shugaba trump na cewa za mu yi aiki kafada da kafada da kasar ukraine da ma ita rashin domin ganin kasashen biyu sun cima maslaha akan rikicinsu na bakin iyaka to da ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.